وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna takwas ga watan tara watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya zo uku ga watan shida dubu biyu da sha bakwai. Muna nan a cikin suratul bakara za mu آية aya ta talatin da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منا هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana wannan ƙissa da abin da ya faru tsakanin annaba Adam alaihi salatu wassalam da matarsa Hawwa'u da kuma Iblis wanda ya sabbaba fitowarsu daga gidan aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin suratu ɗaha game da wannan makirci na shaidan yace inna haza adul laka wal zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa lalle wannan makiyinka ne da kai da matarka kada ya fito da ku daga aljanna fatashqa nan a can yake gaya mana cewa ya ce alam a'ahad ilaikum ya badi. adama Allah ta'budu shaitani innahu lakum adu mubin shin ya ku ‘yan adam ba murƙi alkawari da wasiya a gare ku ba cewa ba za ku bauta wa shaiɗan ba innahu lakum adu mubin lalle shaiɗan mai tsananin ƙiyayya ne bayyananniya a gare ku wa an ibuduni haza siratun mustaqim ku kaɗaita ni da bauta wannan shine tafarki madaidaici to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana mashaifanu shaitanu anha fa'akharajahuma mimma na fihi wa qulna habitu ba'dukum li adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim sai Allah ya sake maimaita qulna habitu muka ce ku sauka wannan sauka ce ta biyu domin an ce Allah ta'ala ya ce su sauka daga gidan aljanna wannan ita ce sauka ta farko sannan kuma ya ce su sauka kenan wannan sauka ta biyu zuwa duniya ce daga aljanna zuwa wajen aljanna daga kuma wajen aljanna zuwa duniya amma malamai sun ce mai hikimar da aka sa jam'i aka ce qul nahbitu an ce ana nufin annaba adam da hawa'u da kuma zuriyar da za su haifa shine ya haifar da wannan jam'i na ihbitu wasu ma malaman suka ce ai ba laifi tasniyan ma ai masa jam'i sun kawo misali da wasu baicika biyu na imra'ul qais da ya ƙifa na nabki min zikira habibin wa manzilin bi liwa bainar da huli fa haumali ce ƙifa can kuma sai ce wuqufan biha sahabi alayya maqiyahu yaquluna bai ce ni ba bayan ya ce biyu ne a baya nan kuma sai ce yaquluna la tahlik asan jammali zaka suka ce wannan ana iya sa tasniya amma ana nufin jam'i ko a sa jam'i ana nufin tasniya wannan kwarewa ce kuma a cikin harshen larabci ku fita min ha daga cikin wannan sama in kuma aljanna ce daga wannan aljanna sai ya zama takarar akai sake nanatawa akai domin ihibadi shine abin da yake tudu ya gangaro da haka wannan ihibadi guda biyu da annabi adam yayi daya daga gidan aljanna daya kuma zuwa duniya ko kuma duk abu daya ake nufi an sake nanatawa ne domin a gaya mana irin babbar asara da ta faru na fitowa daga aljanna to shine Allah ta'ala ya ce minha daga cikin wannan aljanna jami'an baki ɗayan ku fa imma ya'tiyannakum minni hudan Allah ce fa in ma asali in ce harfu shartin مبني على السكون لا محل له من الإعراب fi فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب wa وجزاؤه sai aka sa ma lisila wa taukid saboda in za a sa nunin taukid sai an ƙara wannan maɗin. ita kuma sila ce ita ma taukidi ce sai zama taukidin ya zama guda biyu fa in ma ya atiyannakum minni hudan Allah ya ce idan shiriya ta zo muku daga gare ni ashe shiriya daga wa take daga Allah subhanahu ta'ala take duk wanda bai samu shiriya daga wajen Allah ba to ba zai taɓa zama shiryayye ba shi yasa ce fa in ma ya atiyannakum minni minni kaga daga Allah kenan wanda hudan shirya ta zo masa minni daga gurina idan shirya daga wajen Allah take wannan yasa mafi tsadar addu'a shine ka roki Allah ya dora ka akan Za mu ga a cikin kowace raka'a muna karanta Fatiha a kowace Fatiha a kuma roko akwai roƙon ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu ta farki madaidaici Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan shiriya ta zo muku daga gurina faman tabi'a hudaya wanda diyabu wannan shiriyar tawa ya bi ta sau da ƙafa a aƙidarsa ya bi shirya a ibadarsa ya bi shirya a mu'amalarsa ya bi shirya a kuma halayensa ma ya bi shirya to menene wannan shiryar da Allah yake nufi wasu ce manzon Allah don shi yake shiryar da mutane wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wasu ka ce ilimi ilimin da Allah ya saukan na wahayi shine ake nufin shiriya kamar yadda Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi sai ya ce hudan lil muttaqin wannan littafi babu kokonto a cikin sa shiriya ne ga masu tsoron Allah da Allah ya ce faman tabi'a wanda ya bi hudaya shiriya ta Allah ya jingina shiriya zuwa gare shi saboda shi ya tsara hanyar shi kuma ya saukar da hanyar shi kuma ya umarni abu hanyar shi sa aka ce Allah ta'ala wata ran sai ya jingina abin a gare shi ya ce siratan lazina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima wani gun sai ya ce annabi ya ce wa anna haza sirati mustaqiman wannan shine tafarki na mustaqiman wani gurin ya jingina shi ga annabi yace wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabi tafarkin da ba na mu'mine ba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah duk inda Allah subhanahu wata'ala ya nanata ko ya maimaita kalmar shari'a a cikin alkur'ani takan zo da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anarta akwai shiryarwa Allah subhanahu wata'ala da yake wa bayansa wacce ake kiranta hidayatul tawfiq wal ilham hidayatul tawfiq wal ilham shine Allah ta'ala ya maka gamdakatar ka gane gaskiya kuma ka bi anan ne yake cewa laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wani guda ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to anan shiriya da ma'anar tawfiq wal ilha wannan a hannun Allah take babu mai shiryawa sai Allah man yahdillah fa huwa al muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasiruna wanda Allah ya shiryar da shi shi ne shiryayye wanda Allah ko ya kaddara bata a gare shi wannan shi ne tababbe wani gure ce man hadilla fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda Allah ta'ala ya masa da gamdakatar da samun shiriya to shi ne shiryayye wanda kuma Allah ya ƙaddaro masa ɓata ba za ka taɓa samun mai shiryawa a gare shi ba wani gure ya ce man hadilla fama lahu min mudhil wanda Allah ya shiryar da shi to babu mai iya batar da shi wani gure yace wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda ya imani da Allah to Allah zai shiryi zuciyarsa wani gurin yace dhullu bihi kaseeran wa yahdi bihi kasira. wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin wani gurin yace yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici kuma ya ce, inna allaha la ya hadil alqaumal kafirin amma fa banda kafirai wallahu la ya yahdi alqaumal zalimin banda azzalimai inna allaha la yahdi alqaumal fasiqin banda fasikai wa anna allaha la ya yahdi kaidal kha'inin banda kha'inai inna allaha la ya yahdi man huwa kadhibun kaffar banda waɗanda suka fifita ƙarya da kafirci inna allaha la ya yahdi man huwa musrifun kazzab wanda yake mai barna maƙaryaci. wanda ya zaɓi ƙaryar wato Allah ya nuna musu shiriya amma suka yi banza da ita suka yi watsi da ita fasta fastahabbul ama alal huda suka fifita suka ƙaunaci su zauna a cikin toshewar ido ga barin gaskiya fiye da su bi gaskiyar wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu ta shiriya shine shiriya da Allah subhanahu wata'ala yake dankawa a hannun manzanni shine hidayatul bayan waddilala hidayatul bayani waddilala shine annabi ya karantar da kai ga abinda Allah yake so a yi in kuma an yi za a tsira ga abinda Allah yake so a bari in kuma an bari za a tsira anan ne annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin da imamul bukhari ya rawaito daga abu huraira yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa a cikin al'umma ta ɗan aljanna ne sai wanda baya so sahabbai suka ce waye baya so ya Ya ce man da dakhala janna wa man asani faqad aba wanda ya bi ni to zai shiga aljanna wanda ya saba mun to baya son shiga aljanna wani gurin kuma Allah ce wa in tudiuhu tahtadu wa ma'alar ala rasul illa balagul mubin in kun bi shi kun shirya da aka mai son shirya sai bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa ciki da waje a maganarsa da ayyukansa da kudirewarsa saboda haka ya sallama ɗari bisa ɗari zuwa ga koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka wannan shirya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masahabbai su ma suka ci gaba da koyar da mutane har abin ya zo kan malamai wanda ya ce al'ulama'u warasatul anbiya al'ambiya'u lam warrisu dinaran wala inna ma warrasul ilima faman a akhadha bi hazzin wafir yace malamai su ne magada annabawa annabawa ba su bar ba gadon kuɗi na gwal ko na azurfa ba sun bar gadon ilimi ne wanda ya riko da ilimi to shine ya gaji annabawa Allah ya sa muna cikin su da haka Allah ya ce wanda ya bi wannan shari'a to sannan ma'anar shari'a kuma da ma'anan gamdakatar din Allah subhanahu Ta'ala, wanda malamai sun ce takan zo da ma'anoni guda hudu ko biyar takan zo da ma'anar wa'azi ita kalmar shari'a ɗin. kamar da Allah ya ce inna ma anta munzir wa kulli qaumin had kai mai wa'azi ne mai gargaɗi ne mai tunasarwa ne mai jan hankali ne mai karantarwa ne mai tunasarwa ne kowace al'umma ma akwai mai shiryar da ita kamar yace wa innaka latahdi ila siratul mustaqim sannan yakan zo da ma'anar qur'ani ita shiriya din kamar da Allah ya ce a cikin junnu sun ce wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi kuma a farko sun ce qul uhiya ilayya anna hustama a min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada suka ce wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi lokacin da muka ji shiriya kun ga anan yana nufin shiriya da ma'ana alqur'ani sannan shiriya takan zo da ma'anar imani ayyukan zuciya wanda yake naso akan harshe da kuma gabbai kamar da Allah ya ba mu kissa ashabul kafi yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan bai ce wa imanan ba sai yace wazidnahum huda wallazina hatadaw zadahum huda wa atahum taqawahum haka Allah yace mun ƙara musu shiriya sannan yanzu kan zo da ma'anar musulunci islam mun yace wa qalu inna tabi'il huda ma'aka mutakhaffaf min ardina ma'ana in mun bi musulunci tare da kai to za a fauce mu daga ƙasashenmu sannan yakan zo da ma'anar basira da ilimi da Allah ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun sannan kuma yakan zo da ma'anar sallama wa in kanat la kabiratan illa ala allazina hadallah هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه على ما حداكم كما هداكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الحمد لله الذي هدانا لهذا ذاك شريعة قبائل تألج شيسا أتنيتي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى wanda duk ya bi shiriyata ba zai bata ba kuma ba zai tabe ba wa man a'rada an zikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى haka kenan wannan shiriya shine alkitabu was sunna maganar Allah alqur'ani izu 60 ayoyi dubu shida da mai can da sha hudu wannan ƙur'anin to shi ne shirya da kuma fassarar su a aikace shi ne rayuwar manzon Allah don manzon Allah shi ne practical na alƙur'ani alƙur'ani theory shi kuma faratikal. wato da Allah ya saukar da ƙur'anin sai annabi ya aikata shi a aikace daka mai son ya ga ƙur'ani a aikace to ya kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ta'ala ya ce qul inna hudallahi huwal huda shiriya Allah ita ce shiriya huwa lazi arsala rasulahu bil huda kun ga littafin Allah kenan wa yazidullahu allazi nahata daw huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala shaqa wa man adallu man ittaba hawahu bighairi hudan min Allah da haka wannan ita ce shiriya da Allah ya ce faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda duk suka bi shiryar Allah to babu magana tsoro a tare da su cikin abin da ya wuce na rayuwarsu ko abin da zai fuskanto na rayuwarsu domin hauku shine tsoron gaba mutum yana tsoron me zai faru a gaba shine hauku huzunu kuma baƙin cikin abin da ya wuce a baya ka zo ka samu kanka a wani yanayin da zaka dinga tunanin ina ma kana baya shine huzunu shi kuma haufu kana tsoron akwai wani hatsari babba a gabanka ko baka san yaushe zai zo ba to shine khaufu to sai Allah ya kore musu baya ya kore musu gaba domin duk dan adam din da aka jarabce shi da bakin ciki da bacin rai to an hada shi da mafi tsananin musifa a rayuwa wani ya tambayi sayyidina ali saboda annabi yana yawan neman tsari da bacin rai da bakin ciki da damuwa yana Allahumma ne a bika min alhammi, hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-ajazi wal kasali wa a'udhu bika min al wal bukhli wa a'udhu bika min galibati daini wa qahri rijali yana kuma addu'a ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fi hukmuka adalun fi qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadari, wa jala'a huzni wa zahaba Habbi. yace duk mutumin da ya haddace wannan addu'a yake karanta ta a lokacin bacin rai da bakin ciki da damuwa illa azhaballahu an Muhammad. sai Allah ya tafiyar masa da damuwarsa wani ya zo ya tambayi sayyidina Ali yace wai a cikin sojojin Allah bataliyar Allah wa yafi tsananin karfi ya tambayi sayyidina Ali in Allah yana so ya maka azaba a duniya to da me yafi tsananin karfi sai sayyidina Ali ya ce dutse mana duwatsu sun fi tsananin ƙarfi. sai ce amma karfe ya fi dutse domin na ga an ɗauki dutse karfe an fasa dutse da shi sai ce dutse ya fi ƙarfi. sai ce kai shi ma kuma eh, ƙarfen da ya fi dutse ƙarfi saboda an fasa dutse da ƙarfe, shi ma ƙarfen na ga cewa me wuta ta fi shi ƙarfi, domin na ga tanar kashi sai ce kai ita ma wutan na ga ruwa ya kashe ta da ka ruwa fi ta ƙarfi sai ce kai shi kuma ruwan na ga girgije ya ɗebo shi da ka girgije ya fi shi ƙarfi sai ce kai shi kuma girgijen na ga iska tana yawo da shi da ka iska ta fi shi ƙarfi sai ce kuma ɗan adam na ga yana jujjuya iska yadda ya ga dama kai shi kuma ya fi ta ƙarfi sai ce kai shi kuma bacci ya fi ƙarfinsa don sai kaga duk girman mutum sai kaga ya faɗi ya kama bacci sai ce kai shi kuma bacci bakin ciki ya fi shi don na ga mutum saboda bakin ciki ya kasa bacci haka yi ce Allah yana so ya saka cikin wahala sai haɗa ka da bakin ciki ka kasa bacci ga kuɗi ga mulki ga karatu amma ka kasa bacci yanzu ce na kai wallahi na kasa bacci wanda abu Allah ya saba na damuwa sai ya ɗauke maka baccin ya ɗauke ma farin ciki ya ɗauke maka ji daɗi ya ɗauke maka annashuwa kuma ka rasa yadda za ka yi kuɗi ba za su sai maka wannan ba ilimi ba zai sai maka wannan ba mulki ba zai sai maka wannan ba ba yadda za yi dole sai lokacin da Allah iya yi maka saboda haka yace to wannan shine jim min junudillah wanda Allah ta'ala yusallituhu ala man yasha'u min ibadi Allah sai sallada wa mutum wannan to da aka kenan in aka ɗauke maka baƙin ciki aka ɗauke maka damuwa to an yi maka babban gamdakatar kuma an sa ka cikin alheri akwai wata lacca da na taɓa gabatarwa akan allazina la khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda wani naji yana fassara ayan nan ala inna awliya allahi la khawfun alaihim walahum ya yahzanun sai ya tsaya anan baya ci ko ragowar ayar to kuma ayat ta fassara wane ne wali domin Allah yana da waliyai kuma tabbatattu ne waliyan amma Allah ya faɗi siffofin su guda biyu sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun da ka waliyan Allah sune allazina amanu wa kanu yattaqun da ka man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan kuma kowa abun nan wala'uhu ala qadari imanihi wa taqawahu daka wanda ya fi ka imani ya fi ka taƙawa to ya fi ka zama babba daga cikin waliyan Allah gwargwadon yawan taƙawarka da imaninka gwargwadon kasancewarka cikin manyan waliyan Allah gwargwadon ƙarancin taƙawarka da ƙarancin imaninka gwargwadon kasancewarka ƙaramin wali a cikin wannan babi saboda haka Allah ta'ala kun ga anan yace wanda ya bi shiriyata to shine la khawfun alaihim wala hum yahzanun akwai da yace falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yace bala man aslama wajhahu lillahi wanda di ya mika wuyansa ga Allah wa huwa muhsinun kuma yana kyautatawa yana yi alal kitabu was sunna akan shari'a to falahu ajruhu inda rabbihi yana da lada a wajen Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba bakin ciki na abinda ya wuce ba kuma tsoron abin da za a tarar sana ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah duk wanda suke kashe dukiyarsu a tafarkin Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan sannan ba gori ba cutarwa izal judu lam yurzaq khalasan min al'aza falal hamdu maksuban walal malu baqiya so in kayi wa mutum alheri kakka koma gefe kuma kana yi masa gori sai kai asara biyu abun bai dawo ba kuma ladan bai tabbata ba da Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim wanda suka ciyar da dukiyarsu wajen taimakon al'umma wajen taimakon addini wajen taimakon ƙasa wajen ayyukan tausayi da ayyukan jin kai da ayyukan ceton al'umma daga yunwa da bala'i da musifa to waɗannan Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗanda duk suka ciyar da dukiyarsu da daddare suka ciyar da dukiyarsu da rana suka ciyar da dukiyarsu a fili suka ciyar da dukiyarsu a ɓoye to ladansu ya tabbata a wajen Allah mahaliccinsu ko ba su da tsoro na abin da za su tarar ba kuma su da baƙin cikin abin da ya gabata sana Allah ce innal ladzina amanu wa amilus salihati waɗanda duk suka yi imani suka biyar da aiki na ƙarai wa qamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim sannan suka tsaye da sallah suka ba da zakka to Ladansu ya tabbata a wajen Allah mahalicin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sana Allah ya ce yastabshiruna wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim waɗanda suka tafi aljanna suna wato taya mu wanda suke duniya su ba su shiga Aljanna ba suna wato yin farin ciki da abin da suka tarar kuma suna fatan ina ma a ce mu ma mun je mun tarar da su Bin allazina lam yalhaqu bihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun suna nuna musu ba fa ku da bakin ciki abinda za ku bayar na rayukanku ko na dukiyarku ko na lokacinku ko na iliminku ko na damarku wajen taimakon addinin Allah da yaɗa shi da kare shi ba ku yi asararsa ba domin ba za kun rabu da bakin ciki har abada kuma kun rabu da wato tsoro har abada man amana billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan ya biyar da aiki na kwarai Allah ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba umar fa man amana wa aslaha wanda duk yayi imani ya gyara alakarsa da Allah ta hanyar aiki na kwarai fala khawfun alaihim wala hum yahzanun umar fa man ittaqa wa aslaha wanda ya ji tsoron Allah can fa man amana wa aslaha nan fa man ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun yan aljanna kace udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun ku shiga aljanna babu tsoro ba bakin ciki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun akwai innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abu shiru biljan na tallafi kun tuntuwa aduni na hannu aure ya ukun fil hayati kenan ba inda za ka shiga a duniya ka gudu daga tsoro ka gudu daga bakin ciki in ba aljanna ba ko me aka baka a duniya an cuɗan ya shi da tsoron nan ne da damuwa dan ba wanda yafi kowa kuɗi a duniya yafi kowa jin daɗinta ba watakila ma waɗanda suka fi kuɗi. ba su suka fi kowa jin daɗi kuma a duniya ba saboda shi kansa kuɗin sarrafa shi tara shi kashe shi kiyaye shi tsare shi yaɗa shi lissafa shi kula da shi shi ma wani aiki ne fa da ba zai baka ka huta ba yisa an taɓa samun wani mai kuɗi ma a shi yunwa ce ta kashe shi saboda yawan lissafi hanset ta fi goma a gabansa duk ta business sai matansa su kawo abinci har ya huce bai ci ba alo yana nan to nawa ya siya nawa zai kawo to kace mun sallama sai sai kuma a kira shi a wata alo kaifa to ya akai ciki to ka gaya masa ga abinci a gaban sa har ya huce yana aje wannan sai a kira shi a wata ya kayan sun sauka to ba matsala dai ko to shikenan to ka sallame shi to ka ganshi sai dauka alo kace ce mu sallama ba ka ce mun siyar magana kenan ba saboda haka har ciwo ya kama shi ya mutu da aka je aka ce ayyunwa ce ta ta masa ta ji masa rauni iri-iri a jiki kuma abin yayi nisa ba a sani ba in bacci ya zo ma wani sai ya sha kwaya ta maganin bacci ko an masa allurar bacci zai iya bacci in ya zauna lissafa lissafa kaɗai da suke faɗuwa a zuciyarsa ba za su bari idan ya rintsa zuciyarsa ta bacci ba sai ya sha wani abu to saboda haka ashe in mulkin nema haka kullum masu mulkin suke tenuwa ta ta kusa karewa gaban ka yana faduwa za ma a karasa ko ba za a karasa ba wa za ka ba wa zai baka kullum fa magana kenan zan karaci ko ba zan karaci ba in kuma ka gama wa za ka ba wanda zan ba din nan za mu wanye lafiya ko ba za mu wanye lafiya ba duk maganar fa kenan in zaben ne za ka ci ko ba za ka ci ba in tafiya kake zan dawo ko ba zan dawo ba in kuɗin ne zan samu ko ba zan samu ba duk a cikin tsoro rayuwar tamu take in kwanta kai zan tashi ko ba zan tashi ba in tafiya kai zaka kai ko ba zaka kai ba zaka dawo ko ba zaka dawo ba zaka isa ko ba zaka isa ba duk rayuwar gaba ɗaya Allah cika ta da tsoro babban abu shine ka ba Allah akan shari'ar Allah sai Allah ya saka a gidan aljanna wanda babu tsoro ba bakin ciki domin duk abin da za a baka aljanna dawwamamme ne kamar yadda kai ba za ka ƙare ba to abin aljanna ma ba zai ƙare ba ko ba za a sa maka bakin ciki ko damuwa ba da haka Allah ya ce faman a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ai fala akwai qira'an fala khawfa alaihim wala hum yahzanun akwai qira'an fala khawfu alaihim wala hum yahzanun haka malam yaqub ne ya karanta fala khawfa bi fathil fa'i min ghairi tanwin shi kuma ibnu muhaisinin muhaisinin ya karanta fala khawfu shi ma babu tanwini wal ma'ana fala khawfa alaihim fi ma yastaqbiluna min al azab ba sa ba su da tsoro cikin abin da yake fuskantowa na azaba duk tashin hankalin nan mutuwa tambayar kabari tashi tattaruwa tsayuwa sikeli siradi mizani duk waɗannan Allah ya kare su da wutan ma gaba ɗaya to da aka yi cika su ji tsoron komai sannan kuma walahum yahzanuna indal maut kuma ba za su baƙin ciki a lokacin mutuwa ba domin ta tanazzala alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wal khawfu li amrin mustaqbal shi tsoro an fi fassara shi da abin da zai zo a gaba wal huzunu li amrin madin ga al'amarin da ya riga ya wuce wanda zaka zo kana nadamar ina ma kaza ina ma kaza sai Allah subhanahu wataala bayan ya gaya mana wannan sai kuma ya juyo ɗaya ɓangaren ya ce wallazi na kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta shek usaimin ya ce shi dai kafirci abu biyu ke jawo shi in kibarin wa in ma iba'in wa ma juhudin kufuru jahadin da kufuru istikibarin. akwai wato asalin kalmar kufuru daga taqiyatu ne ka rufe abu da gangan saboda haka jahadu la ko jahadu la duk wanda yana cikin kufur ko kuma inkar ko istikbar kamar yadda shedan kafircinsa ai ba na bai yarda da Allah bane tunda Allah ya gaya mana duk da ya ki sujjada ga annabi Adam ai ya faɗa abubuwa guda hudu wanda suka shafa Allah wanda yake ta yace khalaqatani min nari kaga ya yadda da kansa cewa Allah ya halicce shi yadda da cewa Allah ya halicce ka shi ma ai nau'i ne na tauhidi da kuma yadda da Allah sannan ce rabbi bima ne kaga rabbi ya kira Allah da rabbu ya yi da shine khaliquhu malikuhu mudabbiruhu Sane ce rabbi anzirni ila yawmi yub'athun Allah ina so ka bani dama har ya zuwa lokacin tashin alkiyama kaga ya nemi wannan damar kuma Allah ce innaka minal munzarin sannan kuma da kansa yace ara'aitaka hazal ladzi karramta alayya kaga yadda kenan Allah shi ke karrama wani akan wani ara'aitaka hazal ladzi karramta alayya kaga wannan duk itirafi ne daga shedan da tauhidin rububiya. amma tunda bai bi tauhidin uluhiya, na kaɗaita Allah da bauta yi nayi bari na bari ba wannan sai ya jawo masa ya halaka to da haka wannan kafircin sa na iba ne wal istikbar na girman kai ne da kuma kememe sannan akwai kufur juhud wato wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa kaga fir'auna ai anan Musa ce masa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi masa'im fir'auna ka fa sani ya ce kawai ka sani kuma sai gashi ta bayyana ashe ya sani. dan da ya ga abu ya kure ruwa ya fara tambal tambal da shi ya fara shakar ruwa sai ce amantu kaga ashe ya sani annabi Musa ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ashe ya sani dama annabi Musa ya ce laqad alimta ma haula ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair ka fa san Allah ne saukar da ayoyin nan ba ni nazo da su ba daga Allah suke amma wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa daga kafirci yakan zo daga waɗannan bangarorin ne daga Allah ce wallazina kafaru wa kazzabu to ana samun kafaru kuma wa kazzabu sun hada laifi biyu ga kafirci ga kuma me ga kuma zalunci wanda su ne suke haduwa su mai da mutum baya ko su halakar da mutum wani gurin Allah ta'ala ka ja ce wallazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wallazina kafaru wa zalamu nan kuma kafaru wa kazzabu an hada abu biyu ga takazib ga kuma kufur sun kafirci ma'ana sun yi inkarin abin ko sun yi girman kai sannan kuma suka hada da ƙaryatawa suka ƙaryata me Allah kazzabu bi ayatina ayoyin Allah subhanahu wataala nau'i nau'i ne akwai al'ayatu shar'iyya akwai al'ayat alkauniyya wasu ma suka raba ayatul kauniyya din zuwa ayatun takwiniyya kamar da yake kunu qiradatan khasi'in ayatun takwiniya Allah ce ka koma kaza ko ka zama kaza ko ka juya kaza ko ya daga ka ko ya sauke ka ko ya baka ko ya hana ka waɗannan halittun Allah kuma gaba ɗaya su ma ayoyi ne wa min ayatihi al-lail an nahar musai ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kun ga wannan shi ma nau'i ne na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai ayoyin Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke saukakku su ne kamar waɗannan da muke karantawa A taura, injila zabura ƙur'ani sufu ibrahim wa musa waɗanda ana kiransu ayatun shar'iyya ayoyin Allah da ya saukar a cikinsu akwai akhbarun akwai ahkamun akwai labarai waɗanda dukkansu gaskiya ne na hannu na ƙussu alaika ahsanal qasasi bima auhaina ilaika hazar ƙur'an. akwai kuma ayatun waɗanda suke su kuma wato ahkamun ne ayoyi ne amma hukunce-hukunce suke bayyanawa kuma Allah ta'ala ce a fa hukumar ya yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun daka a wajen hukunci hukuncin Allah ya fi kyau wajen labari labarin Allah ya fi gaskiya daka kalman ayat ta yi tama mai tuwa cikin alqur'ani amma malamai suna mai da ita zuwa ga ma'anoni guda biyar duk inda kaga kalmar aya ta zo bayan aya ta alqur'ani wanda mun san qur'ani yana da aya dubu shida da maitan da sha hudu a warsh dubu shida da maitan da talatin da shida a hafs saboda bambancin wajen digon ba wai aya ce ta karu ba wajen digon ne wannan wal sai ya tsiga aya shi kuma wannan wal sai ya haɗe shi so da haka anan ne aka samu wannan ya zama 6,236 ya zama 6,214 a cikin surori 114 to kuma a cikin alkur'ani za ka ji ana ta kama kalma aya aya wata ayan kuma sai ka ga kai a wajen fassara ma ka san ba ayar qur'ani ake nufi ba yanzu da Allah ya faɗa a cikin suratul shu'ara da ya halakar da mutane sai ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'mini ya maimaita haka har so takwas a cikin surati shu'ara da an faɗi annabi sai a ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'mini ya maimaita wannan a aya ta takwas, aya ta 190 aya ta 174 aya ta 158 aya ta 136 aya ta 121 aya ta da uku aya ta saba'in sittin da bakwai aya ta takwas inna fi zalika aya wa ma kana aktaruhum mu'minin sannan akwai ayoyi da Allah subhanahu wataala ko aka fassara su da cewa kamar da Allah ce ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun menene fassarar ma'anan ayan Allah anan dan me kuke kafircewa ayoyin Allah alhalin wa antum tashhadun kuna gani da idanku wace aya ce ake gani kaga mu'ujizozin da Allah ya saukar wai to laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin mun bawa annabi Musa mu'ujiza dama Qur'ani baya kiran mu'ujiza mu'ujiza shi aya yake kiranta malamai ne suke kiranta mu'ujiza saboda ta gaji yadda wanda zai zo da irinta amma Qur'ani aya yake kiranta mai da Allah ta'ala kuma aya takan zo da ma'anan alama wanda ce inna ayata mulkihi an kuma tabutu fihi sakinatu min rabbikum ai ayata mulkihi bi ma'ana alama alaman mulkinsa sannan takan zo da ma'anan ni'ima fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halatta muku mata litaskunu ilaiha irin ku ne don ku samu nutsuwa da an musu kaho an musu waya an musu sai mu gudu muka gansu amma Allah ce litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma yakan zo da ma'anan ko Ujiza wa kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi lokacin da aka yi ta'addancin kashe wani mutum wanda za mu zo kissar aka wahayi cewa a yanka saniya a ɗauki wani shashi na saniyar a daki mutumin zai tashi da aka dake shi ya tashi sai Allah ya ce kazalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi kaga wannan shi ma ya zama aya sannan kuma Allah ta'ala ce waja'alna bana maryama wa ummuhu aya mun sanya annabi Isa dan Maryam da mahaifiyarsa dukkanin su aya ne wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin sannan yakan zo kuma da ma'ana ibra wal mau'iza Allah ce fal yawma nunajjika bi bajanika litakuna liman khalfaka aya fir'auna ma aya ne kun Allah ya kira fir'auna aya bi ma'ana eh, abin la'akari da abin lura yanzu ka je gawo bakin fir'aunoni ana ma sabani akan wanne ne na Musa duk ga sanan sun bushe kamar shanki kifi in ka tuno abin da fir'auna ya ta faɗa yace ana rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace alaysa li mulku misra yau ga misrar shi ko baya nan isa kakkai takaba da mulki ka ce wai kasar nan lalle ta wace sai ƙasar ta zauna kai ka tafi kai dai yi amfani da damar ka kafin ta kare kai abin kirki yadda ko ka wuce za a dinga tunawa da kai amma ba kayanka bane na Allah ne yace alaysa li mulku misra wai ba ni ne sarkin Misira ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan kogin ma ta karkashi na yake gudana ma'ana ni nake da ikon sarrafa shi afala tubsirun duk ku ga wannan ba wai kamfen yake am ana khairun min hadha allazi huwa mahinun wai ni nafi ko wannan wulakantaccen kage ya siffanta anan Musa da wulakantacce kuma yace wala yakadu yubin maganan ma bai kware sosai ba bai iya magana falola ulki alaihi asburatun min zahabi dan me ba dora masa kambin sarauta na gol ba au ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtarimi ko mala'iku su zo suna take masa baya da aka fasta khaffa qaumahu da wannan ya finci ra'ayin mutanensa suka ce gaskiyar ka fir'auna sai fir'auna sai fir'auna ko kafan katako suka rinjayar da jam'iyyar fir'auna akan ta annabi Musa Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ta'uhu Allah ce innahum kanu qauman fasiqin Allah ce falamma asafuna da suka bata min rai fanta qamna minhum fa agraqnahum ajma'in sai dukkan su na dau fansa akan su kuma na nitsar da su baki ɗayan akwai mai rama musu ya rama musu saboda haka kun ga anan ya zama aya fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun amma duk da wannan ayar da Allah ya ajiye na fir'auna mutane da yawa in sun ga ayoyin Allah suna rafkana ba sa daukan darasi da ayoyin Allah kun ga Allah ya ce ba sa daukan darasi da ayoyin Allah sannan gini wanda ya tsawo shi ma ana kiransa aya atabnuna bi kulli ri'in ri'in bi ma'ana sarh sarh irin wato gini ga yawa ne ake kira mai taba mai taba gizagizai irin gine-ginen da ake yanzu waɗanda zaka ji an ce mai hawa ɗari kaza in ma ka hau ka je hawan ƙarshe sai a gama ruwa baka sani ba don ka wuce hadari na hatu sahab suke kiransu da larabci wai masu tunkuyin gizagizai to su waɗancan Allah ya ba su ilimi suna irin wannan ƙere-ƙeren shine annabi ke tana musu atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abasun wa tattakizuna masani'a la'allakum takhludun wa idza baqashtum baqashtum jabbarin kamun kuma ba na wasa kuke ba saboda haka amma duk sun zama me inna fi zalika la'aya wannan ya zama aya sun wuce sun zama labari sun zama hira sun zama izina sun zama darasi wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layli afala ta'qilun Allah ce kuna wucewa ku ga gidajensu ga gidajen nan wa tilka buyutuhum khawiyatan ala urushiha Allah ce ga gidajensu nan sun zama banza abun banzatarwa ba mai zama a cikin gidan saboda haka wannan ma ana kiransa aya kun ga ashe ma'ana aya kenan wato yakan zo sannan haddodin Allah da iyakokinsa shi ma ana kiransa aya idan Allah ya maganan haddi ko iyaka ko doka ko shari'a sai ce kazalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun haka Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane to da da aka ce walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wace wace aya ake nufi anan malamai suka ce al-ayatu shar'iyya da kuma mu'jizozin annabawa wanda ya ga mu'jizar annabi miracle daga annabi bai yadda ba to shi ma ya shiga ciki haka nan wanda ya karyata cewa ba Allah ne ya sama ya ƙasa ya ruwa ya abin da ke tsakani ba shi ke gudanarwa ba shi ma ya karyata ayoyi da haka akwai mai karyata aya shar'iyya akwai mai karyata aya kauniya akwai kuma mai karyata aya ta mu'ujiza. sai Allah ya ce ulaika ashabun nari waɗannan su ne ma'abota wuta fa anzatukum naran talazza Allah ce ina jan kunnanku game da wuta wacce take zababbaka ina kiyaye ku tsare kanku daga wuta ku anfusakum wa ahlikum nara yace ittaqin nara walau bi shiqqi tamra kai kokarin tsare kanka da wuta koda da sadaka ne da tsagin dabino hum fiha khaliduna Allah subhanahu wataala ce kuma su masu dawwama ne a cikin wuta haka malamai suka ce mutum ya nemi tsarin Allah tsare shi daga kafirci domin kafirci yakan jawo mutum asarar duniya da lahira isa Allah ce innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dalalan ba'ida waɗanda suka kafurta, suka kuma toshe mutane daga tafarkin Allah sun bata bata mai nisa sannan kafirci in yayi nisa to Allah baya gafara ga mai yinsa innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika ala Allah yasira sannan kafirci yana jawo mutum tabewa duniya da lahira wa anna Allah mukhzil kafiri Allah sai ya taɓar da kafirai ba za su ji daɗin duniya ba innal ladzina kafaru wa saddu sabilillahi summa matu wa hum kuffaru gurgurin Allah ta'ala ce wallazina kafaru lahum naru jahannama waɗanda suka kafirta suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kull kafur Allah ce hakika waɗanda suka kafirta wutar jahannama ta tabbata a gare su ko ba za a yanke musu hukunci su mutu ba ko ba za a sauƙaƙa musu azabarta ba wannan haka muke sakaya ga dukkan kafiri kuma Allah ya ce kafirci yana rushe aiki gaba daya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wato Allah ya ce mun gabaci abin da suka aikata na aiki mun sanya shi ya zama kura a bakkar kadewa wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wanda ya kafirce wato yayi ridda bayan imani to hakika sa ya ruguje dan Allah ya ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum kharijin minan nar duk wanda ya mutu kafiri Allah ka tsare mu in ya shiga wuta ba zai fita ba sannan Allah ta'ala ya ce inna Allah la'anal kafirina Allah ya tsine wa kafirai wa addalahum sa'ira ya musu tanadin wato azabar sa'ira walakin man sharaha bil kufri sadaran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim wanda suka yalwata kirjin su da kafirci to Allah ya ce wannan fushin Allah ya tabbata akan su kuma suna da azaba mai girma dan Allah ya ce man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harjan ka'annama yas'adu fis sama wanda duk Allah yake nufin batar da shi sai sanya kirjinsa ya zama kuntatacce wato cikin damuwa da takura kamar an tilasta shi sai ya hausa sama ba tsani kazalika Allah rijsa 'ala alladhina la yu'minun haka Allah yake sanya wato musifa da azaba akan waɗanda ba su imani ba to Allah ya tsare imaninmu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kuma annabi yakan nemi tsari da shirka yakan nemi tsari da kafirci a cikin addu'o'insa yakan ce Allahumma ni a'udhu bika min al Allahumma ni a'udhu bika Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma ni a'udhu bika min al kufri wal faqri wa uzbika min azabil qabri la ilaha illa anta Allah ka tsare min jina ka tsare min ganina alama afini fi sam'i alama afini fi badani alama afini sam'i alama afini fi basari ka tsare min jikina ka tsare min jina da ganina alama ni uzbika min al-kufri wal faqr Allah ka tsare ni da kafirci da talauci Ake talauci musifa ne Isa annabi ya ce Allahumma hayni miskina amma bai ce a ahayni fakiran ba saboda faƙaru musifa ce Sun dai Allah ya jarabce ka sai kai hakuri amma kakka ce Allah ya mai da kai cikin talauci talauci dama sai dai zama jarabawa ciwo ne Allah ya ɗora ma sai kai hakuri amma annabi ya nemi tsare da shi wa min azabil qabri kuma ka tsare ni azabar kabari sana ya ce Allahumma ya uzbika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allah ka tsare ni kan ne maka shirka ina sane kuma ka tsare ni cikin abin da ban sani ba Allah ka tsare imanin mu Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana malam ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa ne suka yi aure kuma jikoki nawa ya bari a duniya ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su su bakwai ne maza uku mata hudu mazan duk ba wanda ya aure domin sun mutu suna ƙanana matan kuma kowace ta yi aure a ɗakin mijinta ta rasu babba ita ce zainab wacce ta auri abul as ibn rabi wanda ɗan uwan khadija ne auren zumunta aka yi ta haifi ya mai suna umama wacce annabi yake ɗauko ta zo masallaci da ita sannan sai kuma rukayya wacce ta auri sayyidina usman ta haifi ɗa an sa masa abdullahi amma sai zakara ya cike shi a goshi sakamakon rasuwarsa kenan sannan sai kuma umu kulsum ita ce ba a ruwaito ta haihu ba ita ma sayyidina usman ya aure ta bayan rasuwar 'yan uwata. sai kuma fatima ita ce sayyidina ali ya aure ta wanda kama auren zumunta ne domin da baban sayyidina ali da baban manzon Allah a wata ruwayan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da aka ɗan shaƙiƙinsa ne 'yan mazazar suke shi ya auri fatima suka haifi 'ya'ya guda biyar akwai shi shine babba akwai husaini ƙaninsa. Hassan da Hussein fa ba tagwaye bane Hassan ya girma Hussein ba kuma tare aka haife su ba Hassan da Hussein sai Muhsin sai kuma Zainab sai Ummu Kulsum ita Ummu Kulsum din ita ce Sayyidina Umar ya aura wanda na na Fatima ta samu jikoki guda biyu a gidan Sayyidina Umar da Ruqayya da Zaid wanda shi Zaidin nan lokacin da ya taso ma yana matashi duk wanda ya ganshi sai ce kai ɗan manya biyu jikan sayyidina ali ta wajen uwa jikan sayyidina umar a wato ɗan sayyidina umar ta wajen uba haka ake masa take ko rigima ake in ya zo sai ya raba ta nan take to wata ran ana faɗa ana jefa jefa ya zo raba rigima sai aka jefe shi sai aka jima cewa aka dalilin rasuwarsa kenan da haka wannan sune a takaice azumin kwana ɗaya na yi sai jinin al'ada ya zo min yau ya ɗauke to wace irin niyya eh? yau ya ɗauke to wace irin niyya zan yi niyya azumin ci gaba da azumin ramadana ko sai wanka ki tashi da azumi gobe da niyya a zuciyarki na azumin ramadana malami matafiyi ne yau ina nan gobe ina can kuma ƙasar nake yi ko zan iya yin tarawihi zaka iya tarawihi domin tarawihi sallar dare ce kuma lokaci ne saboda haka da shafi'i da wutiri da raka'atul fajri ko manzo Allah yana halin tafiya yana yin su abinda baya yi shine baya cika sallah azhar sai ya biyu la'asar ya biyu magariba ya uku asuba ya biyu isha ma ya biyu daka duk masu hudu hudu an mai da su bibi a lokacin tafiya kuma dama guda uku ne azhar la'asar isha an maka discount na 50% ga wannan wani sauki ne daga Allah to kafin addu'a mutane suna ta rubuto mana cewa an sanar da kuɗin kujerar haji kuma ya yi tsada ya kamata a yi kira ga gwamnati da ta shiga cikin harka hajjin nan ta mai da shi rabi dubu ɗari bakwai ko koma miliyan ɗaya kuma za a iya kuma akwai kuɗin ko na barayin nan da aka sato za a iya cika mana a ciki abin ya yi sauki abin ya damu mutane tun suna ɗan gunguni a gefe suna ga cewa kuma ya kamata a ja hankalin gwamnati domin wannan rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ko musulmi da suka yi ruwan ƙuri'u sun yi ne fa don a sassauta musu a harkar duniya da harkar lahira to kuma a harkar duniyan ana samun sauƙi harkar tsaro alhamdulillah tana gyaruwa ta tattalin arziki ce take bukata abu biyu daga gare mu mu yi addu'a mu ƙara haƙuri daga gwamnati kuma su ƙara dagewa kuma su dinga karɓar shawara domin ba komai ƙwarewarka da ka a cikin ƙasa akwai waɗanda suka fi ka sanin yadda za a yi shi yasa annabi da yafi kowa ilimi yafi kowa hankali amma Allah ya ce masa wa shawirhum fil amri ka dinga shawara da sahabbai sahabbai ba su kai annabi ba a komai amma Allah dan ya koya mana ya ce annabi ya dinga shawara da su don akwai mutane da yawa a ƙasar nan da Allah ya ba su ilimi da gogewa da sanin ya kamata ya kamata gwamnati ta dinga jawo su ba tare da la'akari da siyasar da suke ko kabilar da suke ko addinin da suke ba inda za su iya ba da gudunmawa a samu mafita ta ɓangaren gwamnati abu biyu za ta yi dagewa wajen neman mafitar da kuma karɓar shawara daga ƙwararru mu ko ɓangaren talakawa mu taya su da addu'a domin wayo da hikima da azanci la haula wala quwwata illa billah wayo kadai ba zai fidda mu daga halin da muke ciki ba sai mun gyara halin mu muma sai mun yi addu'a kuma sai mun ƙara hakuri to amma dai magana aikin hajjin nan ya kamata gwamnati ta sake dubawa domin shine iya mori mu da zamu iya ci na gwamnati a ce ibadan nan an ce jama'a da yawa ma sun fara janye kuɗinsu su da suka dan fara sakawa saboda sun ga abin ya nunku fiye da yadda suke tsammani saboda haka muna fata gwamnati ko kunnuwan gwamnati tunda an ka faɗi aka ce ayi addu'a ba a sanarwa amma an ka faɗi wani abu sai an sanar saboda haka kunnan gwamnati su sanar cewa musulmi suna cikin damuwa kwarai da gaske akan tsadar da kujerar aikin hajji tai a duba yadda za a ƙara sassauta ta a rage ta kuma muna fatan Allah ya ba gwamnati nasara cikin aikin da take kuma Allah ya sa a samu saukin abubuwa da ake tsarawa sannan akwai bakinmu da muka zo suka zo daga Kano wanda muna musu addu'a da kuma sannu da zuwa da kuma fatan Allah ya kawo su lafiya Allah ya mai da su lafiya cikinsu akwai Dr. Aminu Ishaq wanda shine tsohon akanta ɗinmu na hukumar Hisba amma ya koma ma'aikatar health health menene primary health care to a can yake aiki amma duk da haka saboda zaman alheri da aka ya sake kawo mana ziyara wacan shekarar ma ya zo muna masa addu'a da fatan alheri Allah ya bada kyakkyawar rayuwa ya kawo nasara cikin aiki sannan akwai kuma fuad wani tsohon oc a bangaren kaman giya duk giyan nan da kuka ga mun kama miliyoyi ta jihar kano an fasa to karkashin ofishinsa ne amma an ka ganshi sai ka rena amma kuma wato in ya fara maka aiki sai ka gaji ka ya isa haka to saboda haka yanzu ya koma wani shashi na wani aikin da yake gabatarwa shi ma ya sana akwai umar dan hizba wanda ake kiransa sanata amma ba ka da constituency saboda haka sai nan gaba tukunna sannan akwai ɗaya malamin da suka zo namanta sunan malam malam abdullahi shi ma ɗan uwa ne ana tare da shi kuma shi ma ya biyo su tare to muna musu addu'a baki ɗayan su Allah ya sa wannan zumunci da suka yi Allah ya sa musu aladan hasana wanda zai ɗauko kilomita sama da 400 ya zo domin ya kawo ziyara kaga ai yayi zumunta so Allah ya ba su ladan wannan ziyara ya kuma sa a cikin mizani kuma ya sa muna da rabo cikin wanda za a yi wa rahama a cikin wannan wata Allah ya amsa mana sannan akwai masu roƙon tambayoyi addu'o'i wani bawan Allah ya yi wa duk marayun da suke gidan marayu mazansu da matansu ɗinki kun san muna da gidan marayu da ke tumfure to wani bawan Allah gaba ɗaya ya ji ya gwada su mazan da mata diya musu ɗinki fi sabilillahi to abinda kawai yake bukata ba ma sai an kira sunansa an ce alhaji wane ne ko malam wane ko honorable wane ba kawai yi masa addu'a saboda haka dama mun karanta yunfiquna a bil layli wannan hari sirran wa alaniyatan wanda ya bayyana akwai hikima wanda ya boye ma akwai hikima to aka Allah saka mata alheri bisa faranta wa waɗannan marayu rai da yi sana akwai alƙur'ani guda hudu wani ya aiko ya ce a aji a masallaci ana karantawa a a yi wa surukinta addu'a ya shiga wani hali surukinta wannan ko ai akwai alheri sirikinta kaga siriki mafiya ba a zaman lafiya ne man ka ji ana cewa yi wa siriki addu'a kaga akwai zaman lafiya kenan to Allah ya bashi fita daga halin da yake cikin wani ya kawo naira ɗari shi ma ya ce a saka asusun marayu mun ce asusun marayu ko mai kankantan abin da ka saka zai amfane ka a masa addu'a wanda ya ce malam ‘ya'yana sun kamu da wani irin ciwon kafa har ɗaya ta rasu mun yi magani har mun gaji malam ka taimaka musu da addu'a ciwon yana kama kama da shan inna to na farko dai a je asibiti domin a game sannan na biyu kuma mu za mu yi addu'a din cewa Allah ya kawo ƙarshen wannan abu amma dai lalle a tambayi masana a auna a ga ko wani irin abu ne ya shigo gurin wanda zai iya zama larura ta zahiri malam matata ta kamu da jinya mun yi na asibiti na gida amma har yanzu ba dace ba ai kun dace tunda har kuna yin maganin kuma kuna roƙon Allah ta dawo ibadallah ai ka bi umarnin annabi sannan kuma ka daga hannu kayi addu'a saboda haka amsawa da rashin amsawa ba a hannunka yake ba abinda aka sa ka kai dai kai addu'a din kuma ka nemi magani ka nemi magani ka dogara ga Allah kai addu'a ku ci gaba da yin haka ku bawa Allah lamarin shi ya san hikimar da ta sa bai warkar da shi din zuwa yanzu ba to da yace wa iza marutu fa huwa yashfini in na samu ciwo Allah ne yake warkar da ni saboda haka mu mun yadda magani da muke nema hanya ce da sababi amma hakikanin mai warkarwa shine Allah shi sa kai ma ka ce an yi maganin an yi maganin kuma ba a dace ba saboda haka an dace tunda an yadda Allah ke yi kuma insha Allah zai kawo sauki to Allah biya mana dukkan bukatun mu na alheri wannan ruwa da ake ta yi mana Allah ya sa damu na mu ta zama mai albarka Allah subhanahu wataala ya ƙara inganta mana tsaro a ƙasar nan ya ƙara inganta mana tattalin arziki ya kuma ƙara ba mu zaman lafiya da fahimtar juna shugabanninmu Allah ya musu jagoranci zuwa ga samun mafita kyakkyawa a wannan ƙasa Allah kuma subhanahu wataala ya bamu kyakkyawar rayuwa ya bamu kyakkyawan ƙarshe Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli sharrin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله يعني مهمة معاك على مالك عام